بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da zina Allah ta'ala wannan safiya ta biyu ga watan jimadar ula a shekara ta 1431 a karatun da muke na wannan littafi mawaɗa na imam malik ibn anas da yake darasin mu na jiya asabar muna cikin babu ziharul hur lokaci halinsa za mu tashi kala maliku rahimahullah wa man tazahara min mir'ati yake ke a karatun mu na zihari na jiya mun yi magana menene zihari mun yi maganar menene hukuncin zihari mun yi maganar wake yin zihari eh sannan mun yi magana kafara zihari kafara zihari zihari yana da nau'ukan kafara guda nawa guda uku kuma a jere kun bayyance wannan da kyau ko abu na farko tahariru raqabatin min qabli an yatamassa mutum ya yanta baiwa shine tahriru raqaba ko bawa min qabli an yatamassa tun kafin ya sadu da iyalinsa idan bai samu ba bai samu baiwa ba sai yayi ito abun nan siyamu ta mutatabi'ain azumin watanni biyu a jere ba zaɓi ba ne sai in ya nemi baiwa ya rasa ya nemi bawa ya rasa ga kuɗin ba bayin ko ga bayin babu kuɗin a gagar dije babu kun gane maganar to a nan sai ya zo mataki na biyu shine ya yi azumin wata biyu a jere ko a jiya mun faɗa cewar wannan azumi ba azumin ramadan ba ne azumin ramadan shine wanda aka halatta wa mutum daren ya abin da zai da iyalan shi shi ko da dare ba zai ba sai ya kammala wata biyu baki ɗaya idan ya kwana hamsin da dare ya taɓa iyalin shi sai ya sake da Allah ta'ala ya ce ya abin fa mallam ya jir fasiya mu shaharaini aini min qabli an yatamassa sai azumin wata biyu a jere kafin ya taba su in ya fara kai hmm? to ai da ka bani na kammala shine tunda na dauka dakhal din yana wata kalma ce na cire haka kun gane maganar ku. duk azumin kafara ko fara rantsuwa wannan mu dai wannan da ke gaban mu mu dai wannan subhanallahi na'am in yayi azumi 60 ba daya 49 kenan ko hamsin da tara kenan kun na janye mai goma hamsin da tara sai yi tabi sai ya sake su idan ya fara jiya ɗaya ga watan jimada saniya sai wannan wata na jimada saniya yi nusan mana i ashirin da tara watan rajab mai kamawa i ashirin da tara tun da ya fara a farkon wata ne shikenan yanzu azumin shi ya zama nau kenan hamsin ba biyu kuma ya cika 60 ba kenan to wannan ya cika azumin sa saboda dama an ce shahararri mutatabi'aini ya fara a farkon wata ya kare a ƙarshen wata na biyu a nan zai bin lissafin wata ne eh amma idan ya fara tsakiyar wata abinda muke nufi tsakiyar wata bi ga wata abinda ya sama to a nan zai cika su ne sittin cicif idan ya fara yau biyu ga watan jumada saniya to sai ya cika kwana 60 zai lissafa ba lissafin watanni biyu ba an gane lissafin yawa min kabali an yata masa kafin ya taba su kafin ya taba iyalin shi idan ba zai iya ba fa faman lam yastati fa amu 60 miskinan idan mutum ba zai iya azumin watanni biyun ba sai ya ce da muskine sittin idan ya ce da talatin sai ya yi taɓi shi kenan lissafi ya wargatsi sai ya sake daga farko an gane magana kamar yadda muka faɗa jiya shi ma'aimin ƙabali an yata ma sani, an baka ne kai kuma ka gano tunda an faɗa wurare guda uku ne an faɗi biyu a ga wannan dama an ce ka kai tadabburi a ƙur'ani nan muka tsaya ko na ila'i bari mu kammala barakallahu fik ai wata biyu ne shi kuma ila'i arba'ata ashhur ne ko lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur sai dai bawa fa inda bawa shi ila'insa wata nuni biyu azumin shi kuma wata nawa biyu yi <laughs> sun kira mai wata biyu ai faman lam yaje wata siyamu shahrayn mutatabi'aini faman man siga ce ta za kaza kaman ma da ni ma'an kullal umumi an yi fasma saboda ka bawa da hur eh. a'a in bai da lafiya mana in bai da lafiya rashin lafiyar kuma a eh, bincike ya tabbatar da cewar a yau kwana a asibiti kwana ɗaya kuma jibu ba miƙiya zai ba eh a wannan ba shi yi ai yi rashin lafiya wacce za ta iya hana rashin azumi in ya kai ga a taɓa likita a kai ga likita to sai a samu likita musulmi domin likita musulmi shi ya san azumi shi kuma ya san ciwon amma likitan da ba musulmi ba ya san ciwon bai san azumi ba eh to bi ake so gashi musulmi gashi likita kun gane wannan da ke ko don shi ya san azumi ya san ciwon sai an kallaci larurar kuma rashin lafiya ko yau mata shirik <laughs> wa alaikun salam uh, eh su ma sun ce tabakan an tabak ce hawa hawa ce ita ulsa din hawa hawa ce Yeah. Eh. Eh. Eh. e a dai samu likita din a dai samu likita din shi zai fi kun gane akwai alaka mai ƙarfin gaske tsakanin likita da malami kun gane ko akwai alaka mai ƙarfin gaske tsakanin su saboda ka dai samu likita din zai fi shi kuma ulsa ita ma hawa ce wani ba ta iya taɓa shi sai ya ja sosai da sosai wani kuma kawai ya ce kawai sai ya kira ulsa in ya ja an ce kaza kaza ta yana da wata tsohuwar ulsa an ce yana da ulsa ba wani an ce yana da ulsa sai ya azumi قال رحمه الله عز وجل قال مالك رحمه الله من تظاهر من امرأته ثم مساها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله وذلك أحسن ما سمعت ƙara hmm? maliku rahimahullah wa man tazahara wanda izihari min imra'atihi da matarsa qabal thumma massaha sannan sai sa da ita qabala an yukaffir kafin ya kafara kun gane maganar saboda waɗannan kafarori da aka ambata kowace an ce min qabal an masa sai ya je huce gonar iri ya je taba kuma bai yi kafara ba to yanzu ya zai kafara nawa take da shi kafara kan kafara ga kafara ta asali ga kuma yayi abin nan bai kafara ba kafara nawa kenan biyu ko kafara daya imam malik ibn anas da ake mai wannan tambayar sai ya ce laisa alai illa kafaratun wahida kafara ɗaya zai yi wai ya kufu anha sai ya kame da matar ya nesa da ita hatta yi kafir har sai ya yi wannan kafarar wal yastaghfirillah ne magafarar Allah wa zalika ahsanu ma sami'tu wannan shine mafi kyawun abin da naji shine mafi kyawun maganganun da ke kan haka ya nuna akwai magana da ba wannan ba kenan akwai suka ce sai ka fara biyu eh in zai azumi kaga sai share ni mata tabi'a ni share ni mata tabi'a ko ku yanga biyu ko ita'amu miyatin wa ishirina miskinin kenan ko ba gaban imam malik ibn anas ya ce wannan shine abin da yake gani kuma wannan magana gaskiya kawiya ce sosai da sosai wacce eh kun yi shuru kafara daya saboda me saboda salamatu bin sakhar albayadi shi ma irin wannan ya faru a kan shi zai yi kafara bai yi kafara bai je ya koma yana koma kuma ya zai sa manza Allah su ya ce ya rasulullah ga abin da ya faru kafara ta kama shi bai yi kafara bai afka mata ya ce roƙe gafara Allah kada ya kuskure ya koma ya je ya kafara shi bai ce mai kafara biyu ba قال بن صخر البياضي قال مالك رحمه الله والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء قال مالك إمام مالك ابن أنس يتشي والظهار ين زهاري أنا ينشن من ذوات المحارم daga mata waɗanda suke maharramanka su kuma mata da suke maharramanka ko dai minar raba'a ta sun shayar da kai ko ka shayar da su eh ko kun sha tare kamar ya sun shayar da kai kamar ya sun shayar da kai eh yawwa sai aka kawo ka wurinta sai ta shayar da kai kaga yanzu bai haife ka ba amma ta zama mafiya ka minar raba'a to kamar yan ka shayar da ita ke idan ke ne mijin wacce ta shayar saboda ta sanadiyya ka aka samu nonon eh to wannan yar da ta sha ta zama yar ka minar raba'a ba yar ka ce minar sulbu ba shi sa malik ce babu mirasil waladi li eh ɗa na shi ne wanda zai gado amma ɗa na ba ya gado kun gane maganar ku ko kuma kun sha tare Allah ta'ala yake cewa wa aka kun mina ban da ita ma mina ruta'a na aka wata kafin haka kurma alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhut wa اللاتي allati arda'anakum wa akhawatukum min اللاتي wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayen ku suka shayar da ku wa akhawatukum min arda'a wa nasab da na dangantaka uwa ko kaka ko ko kanwa da sauransu sawa wannan ɗaya ne mana kaga anan ba a takaita zihari ga uwa kaɗai ba eh don akwai wanda suka takaita zihari ga uwa kadai isa imam malik ibn anas sai ce wa ziharu min zawatil maharim min ar-rada'ati wan nasabi sawa daidai ne eh man gane maganar to a fa in ba kuma ta ba jiya mun yi maganar الظهار تشبيه المنكوحة بمن تحرم عليه على التأبيد سوني وانا كوكما بمن تحرم عليه سيما تشتو إذا بمن تحرم عليه تي تسمى على جنبية فا zihari ya kamata ta da matar wanshi a janibiyarsa ce ba muharrama shi ba ce ko mata kanin shi ko wance ko wance ko wance shi ma wannan zihari ne ko ba zihari ba ne akwai ruwaya daga malik cewa zihari ne akwai kuma wata ruwaya daga malik cewa wannan saki ne ce waya saka mai ba shi yi ba ya ce in yayi kaza za kaza ya kaza ya yi da wance sai faɗi wata wace yake ba muharrama sa bace shi yana ganin zihari sai in yayi da muharrama sai faɗi wacce wata ba muharrama ba ko dai ya zama zihari ko ya zama saki to a ciki wani ne dama dama kenan shi ne dama dama mece mece eh mece eh a shaidan watakila tana ta roƙon Allah ya sa a rabu sai ta ce alhamdulillah Allah ya kawo mata buɗi ƙara eh? malikun rahimahullah azza wa jalla wa laisa ala nisa'i zihar in laisa ala nisa'i zihar inda imam yace mata basa zihari kun gane wannan da kyau ko matar gaba ta zai hadi da kai ba in ba gaba ta kira ma ruwa kawo kule eh, sai matan su dinga sakin mazan kenan to amma idan ta faɗa ba idan ta faɗa fa a to tun da babu zihari a kansu in ta faɗa ba zihari ba ne kenan eh imamu zuhuri yake cewa tana da zihari kwarai kuwa sai ta yi ka fara waɗancan abubuwa guda uku ko dai ta yanta baiwa ɗayan abubuwa uku ko dai ta yanta baiwa ko bawa in ba ta samu ba sai ta yi azumin watanni biyu cif a jere sai dai wani azumin nata ba zai hana maka abin da za ka yi ba ko kuma ta ce da miskinai sittin wasu ma suka ce a'a ba zihari ba ne rantsuwa ne sai ka taimaka mata jika fara rantsuwa kenan a rantsuwa kuma ai fa kafaratu yut'am asharatu masakin min asati ma tutimuna ahlikum aw kiswatukum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم قال مالك رحمه الله عز وجل في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ويمينين يعودون لما قالوا yanzu za a shiga tafsiri kenan eh imam malik ba ga haddasana ga fiqhu ga tafsiri Allah ga hadisi malamin hadisi ne malamin fiqhu ne malamin tafsiri ne eh ba wani abu ne an yi muku da ruwayar da ruwayar wa kenan zahiran koko yadhaharuna zahir ni ko kasan zahir kasan va'un eh alkufiyuna da almakki kenan ko mutanen kufa da mutanen makka mutum hudu su suka karanta yadhaharuna a wannan takfif kenan ko abin nan mutanen kufa da abdullahi bin kasir su zo karanta wallazi ne zahiruna saura uku kenan nafi'u da abu amr al-basri da abdullahi bin amir so su karanta yadda aka rubuta naka wallazi ne zahiruna min nisa'ihim waɗanda suke yin zihari dukkan waɗanda suke yin zihari da matayensu sun mai ya'uduna lima ƙalu to menene sun mai ya'uduna lima ƙalu قال مالك رحمه الله عز وجل سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته متن وماته زهاري ثم يجمع على إمساكها وإصابتها sannan kuma sai ya je yanzu yana so ya rike matar shi kuma ya wannan wannan tunanin ne yake ta ta zama mata shi ta aure ta ci gaba da zaman shi yana saduwa da ita shine fuma ya uduna lima qalu fa in ajma ala zalik idan zuciyar shi ta natsu an gama ba shi haƙuri ya haƙura to yanzu zai rike ta kada ya manta duk haƙurinsa sai ya yi kafara kun gane maganar to faƙar wajabat alaihi kafara kafara ta zama wajibi a kan shi shine ma'anar fu mai odu na lima ƙalu sannan bayan ya faɗi maganar kuma ya ji yanzu ya dawo yana son matar shi eh kun gane maganar ya dawo yana son matar shi zai rike ta to in sai ka fara fatahiru raqabatin min qabl an yatamassa wa lam tallaqaha wa lam yujmi ba'da tadahurihi minha ala imsakiha wa isabatiha fala kafarata alayhi wa lam tallaqaha idan ya sake ta da yayin zihari din sai aka ce mishi ai ga abin da ya hau kanka sai ce kai wallahi ya sake ta kaga yanzu ya biyo zihari da me da saki to kaga yanzu bai zama su mai udu na lima kalu ba kenan tunda ya sake da ta wuce shine wa in tallaqaha idan ya rabu da ita walam yujmi da tadahuri minha bai zo ya kudirta niyyar ban yayi zihari mata zihari ala insakiha bai zo ya ce zai rike ta ba wa isabati ya zai sai da ita fala farata alaihi ba zai ka fara ba eh ba zai ka fara ba tun da yanzu bai zama fi mai udu na lima kalu ba kawai tun da ya ce haka kuma yanzu ya sake ta ya rabu da ita alaikun salam idan ya saki kenan sai dawo da ita kafin ta gama idda shi kenan sai ya yi abin nan sai ya yi fara. eh ah shari'a zai mutum wayo mutum dubu nawa ne suke wa shari'an nan aiki eh mutum manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tsawon shekara ashirin da uku yana karanta da ita ƙaunar wa fi'ilan wa atiƙadan bil abdani komai da komai sahabai suka ɗora suna yi aka samu ana ta yi wata dabara mutum yake da ita kwa shi shi kadai ya ce zai yi kaza zai yi kaza to idan ta rasu fa idan ta rasu fara ka fara eh sai bayan gina sai babu min gaba da ya ta masa <laughs> Eh? Eh? Eh? <laughs> kai a matsalacin kake kala malikun rahimu wa lawa wa jalla fa’in ta zuwa jiha ba da zaliki lamai masa ta yi kafira ka fara ta mutu zahir ba wai ya dawo da ita ya ji ba da aka cewa mashi kafara sai ce ya sake ta da ya sake ta sai dai ta auri wani da ta auri wani can sai tasu ta hada su sai zo ya aure ta ya ke ciki fa'yanta zawaja ha idan ya aure ta kaga nan bai zama raji'i ba ma ba da zalika bayan haka lam ya masa ba zai taba ta ba hata yi kafira kafaratul mutazahir Ah. a ayyasa eh eh to anan idan sakin da ya mata ƙasa da saki uku ne idan sakin da ya mata ƙasa da saki uku ne Nau ne ƙasa da saki uku biyu ko ɗaya kun gano wannan idan biyu ko ɗaya ne ya yi mata da ta gammala idda bai dawo da tana idda bai dawo da ita ba ta kammala idda bai auro ta ba ta je ta auri wani ta dawo ko kuma ta kammala idda din sana ake sabon aure duk dai hata yi kafira mutu mutafahir to idan saki uku ne fa eh a ah. idan saki uku ne shikenan ayan kammala saboda an gullura a sake daya yana da dama ya dawo da ita mace shi ce a sake biyu yana da dama ya dawo da ita saboda ko da wani ya aure ta za dawo sai yayi kafara amma idan sake uku ne kat har duniya ta nade hatta tan ke sautan ghaira eh in ta aure wani ta dawo ba magana doguwar kafara ana nan zai iya numfashi zai iya ce malamai sun ce kaza malamai sun ce kaza ko imam malik ibn anas kamar yadda ibn abdulbar ya kawo cikin alisin fikar ya kawo ya ce cewar idan kasa da saki uku ne malik yake cewa idan kasa da saki uku yi mata to ta dawo ba sai abin nan za ta kafara zai yi kafara kun gane kasa da saki uku ɗaya ko biyu amma mafahimin fa idan saki uku ne ba za a yi ba kenan kamar yadda imam shafi da sauran suka nasanta cewar idan saki uku ne to nan babu batun kafara domin nan babu maganar fi mai makalu akwai a mhm. <laughs> ah, ke <laughs> kuma kana ka kasu fasa ɗari ka ta gama na <laughs> eh a ga wani ne can yi ta abin da naji a masallaci ki gani idan ta rasu ana ta yana ta shiga ma ya je wurin wannan malami ya ce kaza ya je wurin wannan malami ya ce kaza sai aka ce ta rasu shikenan waqafa Allahu al-mu'minina al-qital babu dai dabara kenan ko a harkar zihari قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يتظاهر من أمته إذن بي وشي شفا إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطاها to abu tambaya ta farko shin zihari ne ma? eh eh mutum yana da baiwar shi Eh? a tarifin mu kenan tashbihul mankuhati mata tahruma alaihi alal abad ko bi bima tahruma ya yace ba mankuha bace saboda haka bai zama zihari ba kenan kun yi shiru eh ne na ce muku ai muna da masayil za mu tattauna kai abu na farko ma zihari ne ko ba zihari ba ne ɗaya kenan ce Allah ta'ala ya ce ai wallazina yuzahiruna min wallazina min wannan ce kisa ta'arifi suka ce ba zihari bane dan ba mata bace akwai saki a kanta akwai ila'i tare da ita babu eh za ke magana kai shiru to Allah ta'ala yake cewa wa ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi wujudukum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin idan mutum yana da baiwa sai ya sadu da ita ya halatta ya sadu da mahaifiyarta dan Allah ya ce ummahatu nisaikum <laughs> eh. eh ina faɗa maka maganganun malamai ne waɗannan sun ce kaza waɗannan sun ce kaza maganganu biyu ne akan wannan na farko dai akwai zihari kan baiwa ko babu zihari wasu malamai suka ce babu zihari wasu suka ce akwai zihari ina fata na kawo maka dalilan kowanne eh su waɗanda suka ce babu zihari a kanta sai suka ce Allah ta lace ai wallazi ne yuzahiruna min nisa'ihim kaga ana yin zihari ne da matan aure kenan ita kuma wannan ba mata bace saboda ka babu zihari a kanta sai waɗanda suka ce akwai zihari suka ce Allah ya ce ummahatu nisa'ikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin babu yadda za a yi mutum yana da baiwa ya sadu da baiwar sannan ya ce wai zai auro wata eh haramun ne ko halas haramun ne eh <laughs> amin ba dogon matsala za mu shiga a ciki sosai da sosai kawai mun dan masa kwakwalwa ne saboda babu babu bayin ko akwai su an ce gidan wasu akwai a bakin kakashi to amma mai yasa bayi mata ne kawai ba bayi maza eh sai dai ka an ce ana samun baiwa a can in ka je can kan iyaka in ka je iyaka inda Najeriya ta iyaka da wacin kasar ka samu amma mata ake samu ba a samun maza ba gano ne dai akwai alama tambaya sosai da sosai kenan قال مالك رحمه الله عز وجل في الرجل يتظاهر من من امته انه ان اراد ان يصيبها dan malik ya tafi akan cewar me kenan baiwa ana mata zihari daga baya in ya himmatu ya yi niyyar zai ci gaba da saduwa da ita fa alai kafaratu zihar qabala an yataha mafhumu shartu fa in arada an yusibaha in lam yurid an yusibaha fa la kafar da ta fi hari alahi wa fi ku kalamaliku wa rahimu allahu wa'azawajala layi da hudu alarra juli illa un fita bahurihi. wa magana nan bamar ahmadu ba ne umar ne ku? non layi da hudu alarra juli illa un fita bahurihi illa yi bazai afkama mutum ba a lokacin da yake ka fara zihari. amma zai iya illa an yakuna mudarran la yuridu an yafi amin sai dai idan ya zama mai cutar da matar baya son ya cika kafara ziharinsa kamar ya na farko dai zihari kafin mu rufe babun zihari ba saki bane kun gane maganar yau ba so da ba za a lissafa cikin saki ba sai mijin ya ƙi yi ka fara zihari kuma ya ƙi ya sake ta yana da mata biyu ko yana da mata uku ko yana da mata hudu da zihari da ɗaya sai ya ji malamai sun ce mai tam a wallahi ya ɗauko dala babu ga abubuwa ga abubuwa ga abubuwa sai ya ajiye wannan gefe guda ita bai sake ta ba ita kuma bai je ya yi ka fara zihari ba to haga ana ila zai kunno kai eh malik yake cewa la dakhulu ala rajuli um fi tafahurihi ila'i ba zai shiga mutum a wajen kafara zihari ba illa an ya kona mudarran sai da mutumin ya zama yana da cutarwa ne domin kafara zihari wata nawa ne biyu in azumin ma ya zama azumin zai shine mataki na nawa na biyu na biyu ah, a famalin statifi ita musu tina kun gane wannan to idan ya zama da ka fara zihari zai yi azumi zai yi wata biyu haka wata biyu kuma ba wata hudu ne. shi kuma ila'i zai fara ne wata nawa wata hudu sannan za a nemi mutum ya bada bahasi kun gane magana da kyau sai ya ƙi ya yi. to ga anan dole tunda yana da rarar watanni ya ƙi ya fara ka fara zihari na har wata biyu ya cika yanzu wata biyu mai kenan cikon ila'i wata nawa kenan wata hudu ya kira ruwa to dole ta nan ne illa an ya kona mutarran sai da mijin ya zama wanda zai cutar da matan ne la yuridu an ya fi aminta zahurihi baya son ya cika kafarar ziharinsa to anan dole ila izizo to kamar ya baya so ya kafara na farko dai ya zamana an ya kadira alal kafara falai kafir yana da ikon da zai kafara ya ki haka ne ko ba ka bane yana da ikon da zai kafarar ya ƙi kamar ya yana da ikon da zai kafara yana da bcd yana da dvd a ɗakin shi yana da tv a ɗakin shi yana da freezer a ɗakin shi waɗannan za su yi zihari za su yi kafara zihari eh eh za su eh yawwa yanzu dai batun lafiya za a duba lafiyarsa al'asulu ne mutum zai iya kafara zihari zai iya azumin wata biyu a jere shi ne al'asulu don da mutum ba zai iya ba da Allah bai dora ba kun gano wannan da kyau ko duk abin da Allah ya dora maka daman ka iya ne wala nukallifu nafsan wala nukallifu nafsan ولا نكلف ولا نكلف نفس إلا وسعها أن يكون ولا نكلف إيه تا تا أنام إيه مه تينا كنا <laughs> قلنا كنت أوانا رسولك جا ai shi yasa eh <laughs> ya ce kwaɗe ce ƙur'ani to anan idan yana da dama daman ka farar na farko ita ba mu'mina faman lam yajid fasu ya tabi'ai ne min qabl ta masa. wanda bai samu ba sai ya kafarar watanni azumin watanni biyu kun gane wannan da kyau ko in bai samu baiwa ba sai ya kafarar azumi na watanni biyu a jere an gane wannan al'asul mutum zai iya shi yasa Allah ta'ala ya dora mishi yanzu in yace ba zai iya ba to ta yaya ya san ba zai iya ba gashi kullun da shi ake azumin ramadana eh na'am idan ya zama tabbataccen magana ba zai iya ba to sai ya zo me ya ta'amu 60 miskinan ce da miskinai 60 ina daɗa maimaita abin ba zaɓi ba ne sai in ba za ka iya wannan ba ne za ka yi wannan ba zaɓi ba ne kada mutum ya ce ka fara zihari shine ce da miskinai 60 ba shine ka fara zihari ba shi yana cikin ka fara zihari ne na farko yan tabaiwa in mutum bai samu ba ga kudin ya nema bai samu ba kun gane wannan da kyau ko ga kudin ya nema bai samu ba ko kuma ga ta babu kudin kaga duk dai bai samu ba ne to nan sai zai azumin watanni biyu a jere idan ba zai iya ba sai zai ce da miskinai sittin zai yi kodogo akwai na baro akwai mai akwai ayyuka sosai da zai samu ya je iya zo ya abin nan kuma galibi ga bcd nan ga tv nan ga handset nan duk zai sayar da su ya zo ya bayar ya zo ya kafara zihari da su to idan yana da wannan yaki to a nan za a cirki shi gaban alƙali in ma an yi kafir wa in ma an tutalle ko ya kafara ko a sake ta don ba zai cutar da ita ba وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير الرجل قال لامرأته كل مرأة أنكوها عليك ما, شئت ما عشت فهي علي كظهر أمي فقال أروت بن الزبير يجزيه عن ذلك يتق رقبة نمجد ذات بيكي وحدثني عن مالك عن هشام بن أروى نجا هشام بن أروى هشام بن أروى أنه سمع رجلا هشام بن يجوان متين يسأل أروة بن الزبير yana tambayar urwatu bin zubair yana tambayarwa kenan baban shi an rajulin qala li mar'atihi dangane da mutumin da ya ce ma matar shi kullu mar'atin ankiha alayki ma ishti duk matar da na auro miki ba haka suke cewa ba wai na auro miki kuma <laughs> ya ka suke cewa wai an auro mata mace na ce ya auro makan shi ne ko ita ya wa? su ma ta suke abu kaza a kanta za ta zauna a yaka suke cewa in ta zo kowa da wurin shi a kai na za ta zauna yake kullum ra'atin an kyuha alaiki duk matar da na auro maki ma ishti tsawon rayuwarki fa hiya alayya ka zahar ummi la'alla yana taɗi ne ita ɗan ma bai aura ba kenan ka san namiji da daɗin baki kun gane wannan daɗin zama na wallahi ayu mamra'atin an kiwa alayki ma ishti fa hiya alayya ka bahri ummi aga za ta dada samun natsuwa babu kishiya kenan eh tambayar da ake wa <laughs> fa kana urutu bin zubair sai urutu bin zubair yace juziya an zalika ba, a ayyan yan tabaiwa kawai shi kenan sai je aure wuta sai ya yi ka fara kenan yawon bayan yawon eh ayo wata yanayin yana taɗi ne ita wannan ɗin bai samu ba ita wannan cin ɗin bai samu ba haga <laughs> ita wannan da yake tsarawa ɗin bai ma aure ta ba ma'ana yana kamfen campaign ne za mu muku fanfan fara <laughs> eh, Eh, kun gane wannan da ke ko ɗaya kenan ta kan yi kuma a ce tun da nan ya ce ƙara limar tihi ya faɗa wa matar shi to ga wannan bayan aure ne kenan an riga an yi auren aure ya yi daɗi yake cewa to ta sani fa yanzu duk matar da ya auro mata to ita matar fa ya ka bari ummihi eh kun gane magana zama ya yi daɗi kenan Eh? ya ce kullum mara'atin an kyuha alaiki ishti duk matar da na auro miki tsawon rayuwarki duk matar da na auro miki tsawon rayuwarki fahiya to ita matar alayya ka zahar ummi kamar uwata take mana kamar yadda mahaifiyarsa take haramun kenan ita ma haka zihari Shi ne asali din a ce zahir kun gane maganar duk kaga yanzu za ta sake kafa ta kenan a gidan ta san babu wata ba za a auro mata wata ba kenan sai ya zago ya tambayi malam malamin da ya shi ne urwatu bin zubair shi ga abin da ya faɗa yanzu mai mafita sai urwatu bin zubair ya ce ayya ya je yanta baiwa kawai guda ɗaya ta isa in ya yanta baiwa ɗaya suke na sai ya auro wacce ke so ita wacce aka auro ɗin ba ta zama ka fara ummihi ba e yanta baiwa ya zama ka fara ai da ka fara ne in bai samu baiwa ba kuma ya mai ya azumi in ba zai iya ba ya ce da muskinai in ba kuma ta mun yi wannan maganar kan hukuncin zihari malaminka ziharin wacce ba aura ba eh wanda suka zo karatu mu je da wuri ziharin wacce ba aura ba wasu ce yayi wasu ce bai ba dan Allah ta'ala yake cewa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim wacan kuwa lam takun imra'atahu ba mata shi bace ina fata an gane maganar saboda haka urwatu bin zubair yace gashi da mun ce maganganu guda biyu ne ko dai ziharin ya tabbata ko ziharin bai tabbata ba waɗanda suka ce ziharin ya tabbata to zai yi kafara to ya nuna mana yanzu akwai ziharul mu'allak yanzu idan wannan matar ta rasu sai ya auro wata fa ala qaul zai yi kafara zai yi kafara zihari aha ba kuma amsa ba eh a'a muna maganar ala kauli cewa zai yi kafara su waɗanda suka ce zai yi kafara in ya auro wata ɗin to yanzu idan wannan wace mata wannan magana ta rasu sai ya auro wata fa ba zai kafara ba saboda zaban ya ce ma ishti tsawon rayuwaki kun gane maganar ku kuke ta tambaya ba ku bane na yi tambaya ta ba <coughs> to shi ibrahim kamar wani na biyan yadda ni ma ne bai riga ya samu ke ba ke gaya mata wannan magana to sai <coughs> Allah ne kada ra mai aure da faru tsakanin su juna shin in ya ji aure wata zai ka fara a to kuma daman bai aure wata ba ita din ma ba aure ta ba amma ta din yake yi faɗa haka ma ziyarar ma ya zama ziyari ko kuwa dan ita din da ya faɗa mata ba matar shi bace ita wacce din ba matar shi bace <laughs> kun gane maganar ya halatta mutum izihari shaharan ya ce da shi an anti alayya baru ummi shaharan ko shaharar ramadan ko shahar sha'aban in ya ce shaharar ramadan shi kenan sai watan ramadan ya wuce watan shawwal ba ka fara wai maɗan fara kwakwalwa ta ku ne ai <laughs> ya ce da matar shi an ta alayya ka zahar ummi shahar ramadan watan ramadana shi wannan wannan zaharu ummi din iya shahar ramadan ne dan yana ganin ba ya hada da haka ba <laughs> eh a malamai sun ce ba zai kafara ba watan shawwal yana shiga shikenan babu al abid bayi ma suna zihari bayi suna zihari idan sun yi zari ne mai za su kafara ta shi mabawa ne cutudin da haka ne ya ba da haddasa ni ya haya amma nake na nau salabin shahabi an ziharil abd faƙal na hau ziharil hor ƙungana maganar no. imam malik ibn anas ya tambayi malaminsa muhammad ibn shahab az-zuhri dangane da ziharin bawa sai ce ai irin ziharin d'a ne kamar idan dayan ya zihari zihari ne haka idan bawa yi zihari zihari ne dai kenan قال مالك رحمه الله يريد أنه وقع عليه كما يقع على الحر abin da yake nufi kamar idan ɗaya zihari ziharin ya tabbata to hakan nan ma idan bawa zihari ziharin ya tabbata قال مالك رحمه الله alaihi العبد ziharin bawa زهار باوا أكن زهار باوا أكن شي zihari ne ba tabbatacce wanzacce ba abin da ya cire shi wasu ya mul'abdi fi zihari shaharan wata biyu zai magana ta da zuku ruku wace a wata ɗaya wata biyu zari su ne ba da o wata ɗaya ce ko sai muka ce ai manci eh <laughs> ma'alar musa na tumin al'azab <laughs> istinbati kawai kuma lalle istin baɗi ne mai ƙarfin gaske fa yana tana bi fahishatin fa alayhi nisfu ma'al musanat min al'azab kun gane maganar nam to amma ai azumi ba shi kaɗai ne abin da ake kafara da shi ba ko shi kadai ne bai da bawa bai da baiwa to idan bawan shi ya bashi fa eh awo idan mai gidan shi ya ce idan bawan shi idan mai gidan shi ya bashi fa kai inna lillahi wa inna Suleiman akwai istinbadi barakallahu yace sai yadda kashi azumi ka eh قال مالك رحمه الله عز وجل في العبد يتظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إله وذلك أنه ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الإله قبل أن يفرغ من صيامه إله إن باوا وتنوني بيوني كفارة شي تأزمي وتنوني بيو to yanzu azumi zai saki zai shiga kenan ko ba zai shiga ba malik yake cewa fil abdu ya tabaru min mar'atihi bawa wanda yake yake zihari na matarsa yi zihari da matarsa yake ta la da hulu alaihi ila ila'i ba zai shige shi ba ila'i kamar yadda bayani ya gabata ya rantse mutumin da ya rantse da Allah ba zai sadar da matar shi ba yi shuru idan wata hudu ya yi bai sayar da ita ba to lalle za a cirke shi ko ya je sayar da ita ko ya sake ta ko a saka mashi idan ya koma wurin ta to zai yi kafara sai je kafara rantsuwa kun gane wannan da ke kun kuma yana ganin ba zai kafara rantsuwa ba shi kenan mai tafarra kai kun lahu kullan min sa'ati shine yake cewa to anan bawa kuma ilahi ba zai shige shi ba wa zalika saboda me annahu law dhahaba yasumu siyama kafaratil mutadhahir inda zai je je ci gaba da azumi na kafarar zihari wata nawa wata biyu dakhala alaihi talaqul ila to ana haka kuma saki na ila zai shige shi to ai kaga nan wal mashghulu fala yushaghalu misalu al marhunu wal musabbalu an riga an dora mashi wani hukuncin ba kuma za a bari wani hukuncin ya ya shiga me zaka ce babu zihari ana qabala an yafruga min siyami kafin ya kammala azuminsa tunda yana kammala azumin yana kammala ila'insa ila'i yana shiga wannan kenan idan yayi yi ila'in yau ya kama azumin gobe abin idan ya yi ziharin yau ya kama azumin gobe kun gane maganar shine za a cika wata nawa kenan biyu cicif domin kamar yadda muka ambata aka fara zihari na azumi ba a saduwa ko da daddare ne eh to amma kuma idan ya kara dai yana shiri kwana biyu kwana uku sannan ya fara kaga azumin zai zama yana da kwana wata biyu da wasu kwanaki kenan in dai babu ifrati babu ketar gona da iri ba za a kama wannan a matsayin kafarar zihari ba abanan cewar yayi ila'i ba magana da ne muku jiya ta ne? akan me zari ai babi wani bangare eh ta wani bangare ba shi ne ji muku ba mai na ji muku khul abin nan sifatan au karama eh gunga ni din sunan shi al-mughni na ibn qudama ba sunan shi al-mughanni na ibn qaddama ba wani aka jefa da yace al-mughanni na ibn qaddama ita eh, ai ba ba yayi karatu ne a gaban malam ba ya je yi nazari ne eh eh ya ce shi wannan da to me ake nufi a nan eh, eh, an yi magana ne an yi magana <laughs> almuguni ne bin kudama wannan wanda ke na mujallaji na goma sha ɗaya ne <coughs> eh ta ce <laughs> ka duba gaba dai nawa ne yanzu muna zihari gaba hukunce hukunce nawa ne a gaba ya ce faslun wayan qal ai ba sai na fasara ba anti alayyaka ummi aw qal mithlu ummi wa nawabihi adh-dhihar fa huwa fi qawli ammati al-ulama min abu hanifata wa sahibah wa shafi'i wa ishaq wa inna wa bihi karamata wa idan yayi nufin karama girmamawa abin nan kula wa da girmamawa au annaha mithluha fil kibar ko ta bangaren girma au sifa ko ta bangaren sifa falaisa bi zihar wannan ba zihari ba ne ma'ana abin da yake zihari sai in ya zama ta bangaren haramtawa kenan eh kamar yadda mahaifiyar shi take haramun haka ita ma matar shi take haramun kamar yace in ya sa da ita ya sa da mahaifiyarsa a billah ai ga wannan kaulin wahidin ne cewar wal ƙaulu qawluhu fi niyyatihi ga wannan za a tambaye shi kenan wa in idan idan ce kawai anti alayyaka, zahar ummi shin zihari ne zihari yake nufi ko karama ko tawqir ko waye fa abubakar huwa sarihun fi zihar wa huwa malik wa muhammad bin Hassan. wa qala ibn abi musa fihi riwayatan azharuhuma annahu laysa bizihar hatta yanwiya وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأن هذا اللفظ يستعمل في الكرامة أكثر مما يستعمل في التحريم shi wannan lafazin an bi amfani da shi wurin kamanceceniya da juna ta bangaren girmamawa sama da yadda ake amfani da shi ta bangaren haramtawa haka ne ko baka bane eh falam yansarif ilaihi bi ghairi niyya ka kinayati talaq da sauran haka da ya ci gaba da cewa wa an awwal annahu shabba mar'atuhu bi jumlati ummihi fa kana mushabbihan laha bi dhahriha fa ziharu kama law shabbaha bihi munfaridan والذي يصيح عندي نجيب قدامة والذي يصيح عندي في قياس المذهب abin kenan in yace almazhab yana nufin hanabila kenan domin shi alhambali ne annahu in wujidat qarinatun tadullu ala zihar idan aka samu wata karina da take nuna zihar misla an yukhrijahu makharaj al-halif kaman yayi maganar ta bangaren rantsuwa mujalladi 15 ne shi al-mughni din na na ibnu qudama din kun gane ko subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik